askinena kuma mai alar an da suna darasin da tafsir ya duro kudu kantawo don rabiul awwal ya ka wuzu usku hijira ya sa duniyar jiyon filiyon duka uskun hijira alai salatu wassalam be yi makawo findin tilon kantawo kun usku mai sadu indin findin luko arakin koromadiyar su guljin nono direba la moto girjin doni ne su kama baksu kam da ba ano da ya kilasar kafara guru kafara ne siri indo cari ono gare kama yi siri zimjin raksa zimjin ya cari zina ya ashan fi raksa zimta da zawa amma raksa zimjin bara wallo na yi a waracin ma dai siri amma ayau sirina lokta ado ne dunon a shan da zimni mi lazimni mi do har isim tudu uji ombe ya kama notum amadai kambe raksa asham da zamjin baro wolo na kambuci amma gairin kambu yo bawo kambe kamce ja indin fal imma kafara cir au kara kambe rokolti au biya asham fira kare kambu kunjo bawo nosku yau zora den amma dai isa asham da mawajin baro wolo no gile ayi gade shi yin goyi ronza dai a shan farar da mai rakshin ba a sirin bin ɗaya sun kumbuya ya ce da yi ciya da yi na zai sha ala kwa da ya ja ala ya sha ci zai yawon zugul ce su mana zo hali sha da yi guljin din ono kan bai sada ya ke so tulur ya so na min bana mai zai shiro yi miya mukwanin bawa bananin basha ba sha a wasu din da shara adin din yi shara so nan kaguro shi sanadin goro ne ne don yi rogozo abin ma'adin ne goro ne da yin rogozo na ba ci cidin ba nan ba gaya zakal man ne da mafaranya amma dusu tuli kam na zin bai da man ne sabo na zina sutuli haji jita faral rukun adin ne kam na zan biya ira suna shi mas lezi jijin la nyajo sunna ya ranni miyawo la arsa la arsa dikin bana mayin sadaw mayin mun yiro gulzo ya kikirti ne nan ne wal yasta'fi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah mai fadli ranni miya da nan ne sai ala yiro kuske ziyan ya rubiye ada ma kam nun ba no modoa sada ginya bugunya modoa binya ran male ne kawar zudiri ne shiru ala godo ne ran miya nam ne fatan shiru ala godo ne ala sha ga furzu kusula kalazin biya ran ma shirmu kusula ashima wani bana man miya ma nawo kalazin kusuwa ma nusku zuri kazilan kara har marran alamana alai salatu hadis jami'a ya ba saba zina hadis am kusu isa sha sana isa alayhi salatu wa gullano goba in ba suna kusuru zuksara a wabare yana da ya kusuru surbin ba alai sarace a wani wuya wanda ilai nuyi su da ya alai sarace maduwa su cino ya a ruwan gallon duso kusun su yawon duso kusun zari carin boye kuru ga kone ya barra maduwa alai salatu wa salam bai yau da jiri kusu mai tuye su hada shi a kuro amma ba zunan shiro sada di ke da biya harami musulun ruwan marman sada ne di diye bulti ne biangai sadangne sadangne ala nyiro mu kwali choro waya sada kama jiri amdi lakin jalaye sai adino gozana sada ya ke so tulure solo har mo kam la rumi roza la sada chin ha sada ya ke a tulure ya fide wasa Samma makin ge sadangana kawo bayan dro depositin sirina account zalan le zana zi wanda su ya kusa tulur so di ikibi sadanne le nan na amin ha wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa latu la tudlamuna ganya gonum nimi a alayin mu kwari fandini amma sara ya ke ya sore adin bi am la dunun adin da sariya sarana adin bi da kala da sun yi hau adin yi da adin da waljin ba dunum buru da duro yi ha Kuru ni mi yi yin ni ro nam nam de. ya zori ni murya yaro nya sore ya nya faizan ya zuga zai ya nye zuga timin amma hayya ala yare yiron da lura nan kure suna na yin kude guzai a farin kudin ba salai salatu firan zu ba zina la ruqayya ba zina ummu kaltum ba zina nda soro turro nam zu ci do au ya kuro ci do aw ro ci do ha hamza ayi ro hamza re kara wode hamza ro ngace alai salatu sirinawa sadawa kiri uhujen aw baladan ce beji ambazana arosero da sai sammaci cilo ya fi yake gudu suna wa adin da shi fete a wani gulji gulji so gai lenin wani su gulono lungula lenin mana la samun gata gwanin an amma dunun adin no a aw adin da yi adin jibba adin ya kuro adin da ro rawar jibba asuna mare na suratul hadid Na karahi ne ya nan ke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 له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور كما أنا كم يقول جندن له ملك السماوات والأرض lahu shikma ala rodi yaka jo milkan wa khalqan wa abidan ganganci yaro ka anzu ala yaro shi ma alatsu kurshi ma cilo ga awatsain nduso du mulku samawati wal ard ganganci sami da ana cidin da ana san maso yatasarrafu fihim bima yasha sawazan kutu surana wa aw sidin subhanahu wa ta'ala min awamirihi al qadariyyati wash shar'iyyah amar yanzu lamar kadari kadar zunai wajin mawa la lamar sharazina wa mawa da soso hutu kuma yanzu duzu alaksu kadar zina rolezi wa ilallahi turja turja'ul umur kuma ala rodiya kalakti lamarawa kumun guliyo so min al'amali wal ummal cida cida un za san maso ala rawalta annan kadura kin ja so inoza ndiyaye a wasu rina da shi ma kirimjin lenin a kam la ya sirina kirimnin bala rana a yurmiyan yi majib kurkuman ye kalamu misal gone kandan murumin ku ya Allah kalewa musulai nan numa girlani min girlani min ni kalamu korma angal kuma kan kandan ya du wup male yoyin gona ayi yi kida yi ayi zo turtin yo la are ro kalamu kurma wa awam garo waziru min dimashi mariya ka la kasun wa? motar lejinin ba zai ma karin ga maro bikawa shi turko marai da shi ne kuka waya fidiyo masu na shi transfer amma shi na pepe da za biya na pepe da hada ya ba zina yo marai da yi shi le zu na le za mara zu kono ya suro marai din ba zina am zubkana ya shi zu si am zu cikin zai ma dai kam da bai dai suna mara Allah an duma ba dai bai za wa da ya kamin kammari da wuri zina wani iraro le wanda kanin ganzirin a wala sirina biya sai makashin zo amma kam da ne don dizili tare lan buwata fatolan isana lewa zai zo duk shi ma ya gana kirmu da karin wuri nan yau gilin dusu hare in baji ko a dai lamba ne da ma'arziki wanda wa ila Allah turja ja umur lamar wasu ala ya kalakti ngalam dimma da dimma da ni dimma da san masu ala rawar tiriya ala ja nan gun suturo kama yi guljin dinono yulijin laila fi nahar ganyan yulijin laila fi nahar kama ala shi ma sikin yukoma allaila bini da fi nahari suro dubdo yiro wa yulijin nahara ada makuru dubdo da sikin fi laili suro bini yiro ai yudkhilul laila fi nahari fayughashihimul layl bi dhalamihi bini da zikin sikin duk da yidro da bini da timjin da sudan salim wala awala yin girza so ya gare girza sakin ngai bul da marumin salim jin gaya wanne kamar da bul da su turu salim da ciko ngai da salim kudru rumin da kuru jina wazana wawu kazu rumin mana ade suru ade rogayin wala ngai kalangai ya gani kat ade girnin tulumiya kat ade kuma salim put kuma bulfok fok wannan su yi ciwo salim ya zimi ne da ya gani kuma kun ba mu dukka salam kuniya wa sayawral ar lokto falya ar yuliji gullum bashi din ilaj bi mana idkhal sikin surodro tuskazin shiro nda so buni woro nda so kauso ro azurun banga yoro ne wawu kaja dinare wazo ne mai ruye bune timjin da adai ada bune ruwa bune ruwa ne mu gero timjin shi salam pudro waljin ada mai yuliji al-layla fi an-nahari wa yuliji an-nahara fi al-layl falkin gimi da shi ma yulijin laila fi nahar wa yulijin nahar fi laili bi ma'ana falda falduro sikin da ma'ana falda kuruziya falda kafuzin kuma da tare kawanga wa isodin bini da shi ma koriyo dubdo da shi ma kuru amma kuma go bini da kurutu ba di zina dan bini kurutu ba di yono rono ni mera amma sala suwa idin ga wani san da wasa da nuyi kuma san da wasa da nuyi kuma sa oro kwata baro isna la yo buroni sandaw gewreta masiti dainalan sala suwaye da lokacin wa harjin wasan da bine niyan kurujin yo mai rudi dai shi gawajin sa tulura awla ba, ga gawajin shi ga wajin sa araku awla su waljin da ya sa babu ne rikki zikuru wal zikuru sana adai makuruzun da jikuru sa dubdo da kuru zubne da jawo tingal da ma yi su gurin satulurro minti ubala mai ubala kan kalsu corona fajar ne sa diyo minti mai wala mai uriyala kazina da yana lamba bane da korizu dimdo da korozuna adama jin laila fil nahari wa jin nahara fin lail bane da sura dimdo sikin bane da kuruzu dimdo da korizin ada ma kuru dimdo da sura bane sikin dimdo da kuruzu bane da korizin ada san makaman da ya ramdin zilan sirin subhanahu wa ta'ala wa huwa alimun bi dhati sudur kama ala de shi notuma a wurin ganji fara amsu inda ana de as-sudur jam'u ne sadr sadr gudiya shi ma karo a wurin karo amma da ana de kama da yano zana wa subhanahu wa ta'ala na'am آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم azin guljin din wano aminu billahi wa rasulihi yanan dikin jaso ala yasrayo imana diyo kurukin sallallahu alaihi wa sallam biya yasrayo shagayo na allan mu'mina da maro manazin kin biya raso gidiya alamana ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسول والكتاب الذي أنزل من قبل نالا إيمان جوا دين نديا قدم الله والتنو إيمان جوا kala imana da din dimno wanda a wadda imanan da fabar diwi ni kada wa baya ya kasarci ne ganya wanda yau kada wa nan mimi umimin umimin na adin namnum tafakar dimiya an wa wusa ga lamarin beji cambodia wasu biya an dai musulun yana da biya karayya surokar musulun biya din gajero a yi madim ya kar musulun din su tulin baro fanimin a da yi gayi yi musulun da kar musulun da none ciski ne sha ribe awakar muslim da na najin da yi salan yazin ya munafiqu sirin salan nim nirdi maro kan masari salan mushriku kan masrin ni musulun kasu dimi ne yi biya ji lebu kaso man wa biya wa jale nan nim da dimiya lenin ce fane din fatar ismi kuru lenin yun kurun da nan kushe nan ba ay riwanyo ay asarnyo ndaso tarana ndaso bulotana kushenin miniya ayinan karo wonde asardi miro yodaji ashe imana ta tafakkud marade sira mana mana yen sodoro hangal gina nyaw cidaji yen sodoro hangal gina yau kam na rumin mana zama na jindu ba sha adilla su kuluna ayiro gullimiya suro mana ziyarin alaro ristin biyi la suro mana ziyarin nabi alaro ristin biyi la suro mana ziyarin lura no ristin biyi shara ala idoro ristin kama kamla shi kamun falla kara kamun di ne gulmiya mana lama na jin da lura na kriyujin na yi giwa da mayan yi wani nuwa diwa yi Ndu zido ne cedon ji so duro da yi manyi kamun ya ingima ya kamare ni hangar gina ne miya zawar kwallimin kamun falla sai zo biya kamun falla sai zo a wura kamun a kamun falla sai zo wane wusa zana yau shir uzurin ba kina zina kuye kama kada kirdi zana kuma ne nun kemi ma min gudu an jiro suru da asiri nan shi ma la soto na tana da ni bonu ma isi jana za isi girma turfsi shiyan ba kam gare baro siri ya da idro fallim da nan nimiya da aminiya uzuri min kam la kuru na shafi jawar risa kamu ci zizar suna sauriya ruinda da an girmu ya da kuma da ya dagun zai yi nina alaihin min jalabi bai hinna la sai so mai shirro ni mu ne biya ana mazanna da man yi cilo mu alkada ide wa rajul qalbuhu mu'allaq bil masajid alayhi salatu wa gulso fi buyutin adina Allah an turfa ويذكر فيها اسمه ismuhu له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكن جمع على رسين لا أوسين لا حبسين na ala isha gina nan gina suna gina ne kiranin nuni na bilin gaikin isha gurzam gurzam nan da har ka shiro na yi wango yau wani miya ayi ni ma ya sha na gina ne amma na yiro ristoro shi ma ya ku zamana labeya a wangu gulzana rigulcin ba shi kan zaro ga ide gullo na ala da shiro gulle gulzu wa ma yanci ku anil hawa manajin ba sai ala ya ne gulja lan ga yi na sha ala ya gana sinan gana ne la yi isha na yi ma ala ala ya shiro gana su yi dugo su cirawo su shi yana nabi da cirawo nabi da hapcho su nabi da gaibu no suna wiri kam lamaya nawiri kamaro goyin ya na wiri har maje ada yigin shi gulubsu wa zina da yanga yigin shi gulubsu na ko zina da ada yigin dawo ne shi kinji kamaye kingiyam kamaye kamar da ya sha shi kunoto amma shi motoro isi shi mozu katuno gumzu ala yarawal tuna layira wa jamu min na umman zai shafajin har ya mana do na ala ya sha gana zina gana ne ya tusurma annan kaduro ya ayyuhan ladina amanu ai guzo ayan dai aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum na fi aminu billahi nay mu'mina da maru manati imana do na dunano kirturo yi yuko wanda kraba nam no kraba nam me imana babarti mbiro lori da kuma dai wannan kin jamsu sallallahu alaihi wasallam ya yasrayo wa anfiqu quruna ne yo. mimma ja'alakum na fi awdo ne kuma ala india sirina surul man diyenin wakilaro mustakhlif de kam doni ne sha wakiltina alaman khalifa idi adi le ja adi shin liman do ne ka ando de ka ando gi ala ne yekin ja ala liman diye ala annan kaduro nyiro kuma liman sanina rumiya gari wuro waljan biso ai gari wadanya yiya izma wala rashan godon miya awdike wanda gana no numashin langegi awna cina ire go zaya talaso zawgul manni no zai yo nyirin gnu wi kam do gan gim do ne jinan tim ai shi liman ngulu ngulu no mu sha suri ala sha suri ngulu ron da wangu ja bareji na mukon su zaman gwa da rawal kare kilan gwajin daun zirma yi kata a rawal zina ade kun na suri na wawo amma ka dawo nan ba tuntun ka sannim lenim kan timlan namnimin eh au kaso min namnimin aruguze ya chere holland student gai gonu ya gai yado ni mi ha chini mi akumuna gaza isna annan kadro liman do ni bandena de kaande ni ala ande do wakilla ala suro liman dira kaanz wal a wa anfiqu mimma ja'alakum na fi nandiyar yona fakan a wurin nandiya wakiltin na yaro cina ma mare na lan istikhlaf yi. waratai liman de bagi na lan gare saudi ma beir ma ariya wa Allah waratajin ariya Allah waratajin ganya wani ba hannun ya wani ga yisu wando wani ba hannun ya wani ga yisu wando shi na zuro lezina shi tule ba ja kurmuka kam gare ro ishit ariya fi lezina an dai san maso wakil lasuro suro liman doni alayi ne ya kuru na faka co kawudo doni loktu ko yi yimi ma le rawa na dimtimit kuma ne gulzina ran zimla torodi yiron bugu na zane لينفق لينفقوا سعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نبيه نفاك جولة تنظر أولني على نيرو تنالي قولهم على نقر إيميا على شما نيرو كالاكسي أيام بيبولا إذن jiro bayani sarin kamdo ne gozo ala rochina de aliyeyi hutu ya shiro kawansi har maru yi wano wa an kun mustaklafi na fi yi nan dia gono na fakan yo awdo ne kama alayin nan dia wakillo sirina de falladhina amanu am amdo ne surun don imana sadina de wa an anfaqu kurusan na faka sanna jama'u bainal khairain amanu imana sadina kuru na fakar goza sarina ala ki gyamza, za a adin ala yarkurtana kuru liman ala yasiro cina da goza sarina are lahum ajirun kabir sanjiro kwado ne kan bakura kamar da warzinawa dalin zi imana jori nala ni shi mabuto nafaka yozo tabla rumin imana lokacin sala lokacin da shakwajin ba ramadan zumci shakwajin ba a wahiyar yawon sosirin amma kuma na kudi ya rigun limiyan ba sha mana mai ba kirjik kirjik kirjik kirjik bai da ba yi dai am lakuru liman za ba ne sai kasu rugo zai na zan bai rawar zai sai fuska karata wanne na zan bai gullumi har kira am ya nimin na yi bai ya ba son fuska rin kwalle ala shi makon joma wa an fi ko mimma ja'alakum na fi an dai ala alayin suro liman alayin aw alayin sirana da diyo liman zilan wonde banna diyan ne wani min kam laade bannade shimal filman zugonin kujon zo cida here shi ba. nguron zan masjidi garzai nan bautu ba a wula cida hirar sani maranta garzai nan bautu ba a a ruwan gwakira gocin ma'adin gwanye wutar yau amsa ya faidata nan bautu ba amma gunda mai izi gunda za ta bari jawo sadin sha injectin dimere shirar shiro yi kuma Nzirar da bunch ne go su turi du yawa wa du biyu ya gozi le zida zu hudu yerin tattattattaliri buru sakin wururi gozin da alishi tamtam zo kan jalai no waje a baktan zai shitra idima kasulan laskata adero no ma dimino wanda ci ne kuma dindi wani ga idima ala da ya tawaksa wa an fi anfiqu mimma mustaklafi na fi? والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نعم كراتنا نعم كما يقولون وما لكم نين النمو من ناس أيتو لا تنقنون بالله على يسروا أين قروا نقمروا على يسروا والرسول يدعوكم هل يروك جام صلى الله عليه وسلم لنا دي أبوجن لتؤمنوا بربكم كما دعوا على يسروا وشاكل تلون تيورو وما الذي يمنعكم من الإيمان أمين دي أدتل إيمان بيورو هل يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأكرم داء دعا إلى الله يدعوكم نقلوا نبيائه كم دوني على ركم بوزي نقلوا نبي عليه الصلاة والسلام يبا شما ديانا ديا بوزي كم قريمانا ديا بوزي شاق يوغلتين ذو الهرما قال النبي عليه نقلوا نبيائه نقامروا شاق أبوالي كما يوانا أدي فلزنا نمواجب دوني كنجام عليها كنجايه nawiri ramdo ga sha gami ka ambu sha kan yi musulma sha kan da bu imanan zalan sha gamin shidan zalan sha gamin na dawa birzin ma don su kirina din sha gamin ko zura kamnin nim konin ba an mai kamar gujin ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli yana ni mu'mina wanne hu ala ki gamza ya konwi ko tarijiri lejin ne wanne hu zura konwi amari china wanda wande zura kwanwi wande diwi gulja dano diyo gulja diyo marta kun bihi kuma safatu A wa diyo ngana da tandoro diyo dam zakana doro daftoro wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu aw kin gambe na doro sunan mu ko dino kirtuno dam zana doro daftuno arishi makar musulun do man yuti'ir rasula faqad ata Allah ndiye kin gam ala ya zayya ba ala zana nduma gam kanimin ma ba shi digi gamma annan kadur harami muslim fani farwani kuma man dawarti ne kiran nan karo lera waja kuma ne ya sore kiran na zai amma kiran biye man ya sore ba kiran biye man ya sore ba ngama le nim sai na wani kirani miro kuma ne ya sore ba ngama bulan ga yiro le nim kirani miro ya sore ba awom kiranin ma dangila wa kiranin la dibi kiranin awom jimma dangila wa lim la dibi dim ngila ne mo onzi dimba nabi ala riga gami ma dibi ne ro daftin ba sha gami ma har maro kaman ne addiro tawo da cina nabi zini hawa karu yaro mana jimba wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha kuma ya wahyi su gado mana jin cika zai sharan mana hanwa ala ya shiro gulle gulzina isa sha sorin nongun ne jibril korke da shi jibril la soriya jibril nongun kwalle ala korke da shi sor kuma in gai gulja jibril ya yi su gulja da gaishe koroma isi sha soria yi kirin namjin sai wahayu di do. sawai alama wahayu zikce da sorin sadin alama imma alai salatu tizu kurawzira manzai au zungu saurin. filan sorin ngero ni shilan kaja hayi alama na kam suro zungu yendo ne ka san banje hayiya ade yiro shilan kacin Allah ndu da yakwa na koroma shi. ngo gulja ngo awungaini ngero diyo kam ci da hajji isi sha tsorona haram gozuna hajji silin amma jumban su su kana kawudi ya samgata isi ya rasulallah ayye yin gogo hajji dikin kazumin ya da kawudi ya da ayye wani ya alai salatu mana zai yi shiro. da ya alama wahayi zubci ne kado nga yi shiran katko na yan da kwarmarin goyo kazumin dilin ne kawudi da ya tulle shi da amgab suna gowa ne kone ma nabi ala isa din ya kunno katuno gumjo awla ali ne kolzanan bai jiwa salman al-farisi radiyallahu anhu. yau dila shiru allamakum nabiyukum kullu shay nawin dai ay sonan dai allam sana hatta al-khira'a hatta ga wajiro ga ma an dai allam sana ga wajiro ga an dai allam sana awon kan gaino ya awon jijena amma ga min na ay gullimin ga mi a jiriro muradin diga limi a jiriro tayyib timin lumin na jiriro lumin modu ay dimin salumin adero an dia allam sayo kin mo bonyen na an dia allam sana kin min jiyen na an dia allam sana buri buyen na an dia allam sana kazimu yiken na an dia allam sana bularoni min na an dia allam sana asham zumta haji gumur isha aidimin sala idi jiliro da warti min lumin idi jiro idi asham biro wallona awala bum do ni lumi idi layro wallona ay mabum ile nim ismi ado ni bumi langa yi sara idi ro lenimi na laifal la lenimi mo jin na laifal lin waltine lenimi na da nafila ba gare ni imam sariziya nam no wanda ka suwi imam di fati mo do su na amin gullo ngoro din nan ya san maso lipsin goro shi ma die hatta kamuwa ada za isana sarizai mama lezayya tsirin namza sa musulma sariza salam zayya isa kinta moduwa da ya sandiya ta mozu ma'ana sandiya lipsin kamu falle coro ya rasulallah kamun falle da jenen zudo ne ballamcin ma ba da yawon ya mashi ziyan zuwa yau sana idiyar ro ne miya idi sari zana yawo na zama da mai na lamba na idiyar da suna kalami na fila idiyar da rakan jidi jini a jimi da karimin kalamin ba mu kwado ne ya amle da yilan bishi har sama guntuna ya yo ngumurin da wulan gullatin gamari indi gamuri ashamya gamari layaye kini yakemi bewa mbero wollona lokto yite ɗin ger musulum mbiyede garano sado ne sha ɗin beji adadin zimbeji tartim zimbeji bannati a tasai zimbeji la yim da yi bal gamari layaye ne kan tawzil hajji ya kawo zimbiyan wa su jiya musulma duk le za su laye iri laye sari zai ne laye za duwa zai ramadan ne ramadan findi lare au fiya ka zimtiya yin gintawo tawalle kin ciro miyadin musulman san masaru le za idi zai yo shahar mado sai din dan tidin jiliro din ha an diya mana do Kur'an salatu tambon zuri kladin kambiwa kammar majina ci za ci lozi sai ta ce shamboro rabiul awwal kawun dawa a a burodin wa a a dawudin wa a a daredin wa kawun dawa kambiyu ji, amma ba tun zirin kambiyu ba rabiul awwal mai yankin na ba nan yole tambon zuma ba buro na ba tun zuma buro ndaso buro tambo buro ba dare yau an ande tamboro karu ku jibulen yande ba duro karu ku tabulen yan barin gamaro tambarin goyim ga yiri tawar bawa ba ta da tawar bi nga maro ba ta da roka roku ta filin ba anas guljin alayhi salatu yin madina roga ana din madina da nurra rawallo no yin alayhi salatu ba zina sanadin madina duk sun fitar royar rawallo no adin musulma billa din madina da yi wasu tumzo a futu shi'urun zade futu sande fanzai din alama kuma ro yin gumuri a gozai an lafin latar a yaro yi harun don zasra su da suko yin madina ro alai salatu ga hana de sai san makaru ku jiro madina da manur rabul foko sori yin alai salatu dina kwalzina de madina da muslim putto sori na rukuta alayhi salatu sanja kwalzina de gura alai salatu gujin dundo ya isha masiwa ya grezu karu ya sha greja masiwa da kura ro churwa masifa batin da taksuwa mumin no so batin yedi shimana zil kambo yo rabiul awwal me yedi na da ba hanu da karo kijijimin Tambo tambode shi ma buro ba tiri shi ma dare tambode shi ma shawawo yimzu ne ba tiri shi ma yakin na yin. la yo ya yi. biya wani rami a jimin wani ya kwalli min guduwa shi wani ma baya ha biya a wanda ya ra'ayina diye a gini amma diye amma adin kir muslim gullimiya kurgon da nabi duro chapkemiya kurshid ma sirina gullimiya tu burhanakum in kuntum sadikin da wajin ba Allah an shi musa wanda kuma ne na da gunjin wa malakum la tu'minuna billah aytawni ala yasrawa de war rasul yad'ukum kama ala ikin jam ala idan diya bojin li tu'minu bi rabbikum aro do ala yasrayo Nin nimtilon shatayyo wa kada aka akhadha mithaqakum kuruk wadin dogozna kama ala wadin dogozna wadin daso wadin don shakin tilon kintai wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala an kusim? alastu bi rabbikum qalu bala shahidna gaya an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an gafilin? hadha غافلين أو تقولوا إن ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin mu'minaro wallau ma wadu dogo suna alai wadu dogo suna na yaro wadu gina zina shakin jilon tayo wanda ya shirka mai mawu la ilaha illa allah ka sannama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sannama ma aw alai salatu yin yaro adin sunna da yasite wanda ala rake mai mami wanda yimla sanam nimi wanda amla sanam nimi wanda awala yadam rubtimi subhanallah rumin kambe mu musulunci la ilaha illallah guljin bika sai na rumaya ngam duwaza ngam muslim duwaza budin su kamaroza kurusurin surodoro su ne ne tukana a da ya kagiri za su hada sarrafa kawar lalan kuru kurawa da dusuri rakela da mala shi shayi na ma sai wasari amdani annemal masai kamaro ruwi video lango zana zuzo en facebook lan yima wura fule en bika buroi rukuna don yin wura fule je nda so tu su so tu namli yawa tu su so tu namli a ah, so tu namle namli ma qala ifritun min ana a ana ka bihi qabla an taquma min makanik gayya wa inni alaihi laqawiyyun amin wani na qabla an takun min maqami gona ya titi tu suruta mutu ya duro su jinni la tarbadu tarbadu la yawan bo tuma rasulu kutun gon shilan ta mojo wai adi isib krani min na adi tu sulura ne goni min isim su jinni ta moni min jinni isin yiro marare galti awi jinni ma marare galti sa ala ya ala cindi shi baiwa wallahi wanda jindi rori ne sai dai shi ma na rori sai kin ji ana yi kaman ne nan dianin galo na yiro cina kalanza wala tarkar ramna bani adama wa an dia kaman ne galo wa sunna kalanza sai rori ni miya ban yi lanna satan wanda sai rori ni mi wanda kuruna jindi ma rori ni mi kam jindi a tono cindi shi musulmi jindi ma suka cira su ma jindi diro shi ya tuno tana ربنا استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا سنة ndi ya jindi sunotin gulja wallahi shi ya kirdi zina jindi duro sunotin hangal gana tauhin doro cisko no wala ma shi jindi ma ai shiro kun na sauna ga dara ai ne ne kun na sodiya an dia ra ina jindi ya duro ba adin da ya da su a kozina wallahi ka sani yana saurin kuru din yadda man saurin da wuro wazin da diyan da madda turo mazin da an dero liman dina ya sarin wazin da lo kwallon ba a yi manuyi ala isriya an galgana yau wallahi an gubule tana a wakar rukutaye kamuwa kwanga duliyara kace ya awai gawo kace kama wa kwai gawo wanda kemi mazuri kemi da duniya tule kamuna da bu sambuna ne bu kan zambiye sambuna shi hanga zama bare a wala zai ne zan isa da bu sambuna ya goza shilan kambu je za shiro sadijo sihir shilan sihir da kaza shiro charo annan kaduro sirru ma so tuno kurungilaro ala godono ala sero sirrin zada kala tsoro awon moduwan wazana shi yayi ba don uro mana zada kalade ah, ah. ni biya am don da alan gaza gulim da danin ba gamaro sai la kala kalatsu ya kalatsu da ma ko kiji an yi tambe am din gaza ma am duran godo cilim shi diklewa ya lejin a a yanin bawo ndiya e sir masri na ala shuruk kalak sir kare aw kam mo su ya sarana ni shuruk sir kamu zuro ci biyar jinin men ala kamun magana zu duri zuro ci men ala duri mo gana zu a aw matum ni ala rawalti ni hadu shima wa bayan wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin na هو الذي ينزل على عبده آيات تنفقوا في سبيل bai guljin din wani huwan ladi yunazilu ala abdihi ayatin bayyanat kuma ala shi ma yunazilu ro ayatin aya bayyanatin billata billata su an yi da ya ce shawo da ausura kan jamzuru sallallahu alaihi wasallam gullum ma li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kuma bi irsalir rasuli ilaikum kingi amda na iroi kuno to din tulonan karo min ad-dhulumati nan dia sulusulun musulun so yin ila nur nuro min ad-dhulumati nan musulun so din rui jam'u rakalyo an-nur ila al-anwari ila an-nur nur dufal ayro gulimiya zawal kawule ningu amma zawal imana ya e dufal zawal shirka e ya bai zawal nimnirri e ya bai zawal munafiki ya bai zawal bid'a ya bai zawal hawa karu ya kunga yadda a zawal bi wangai ka ba ira yadda san ma zawalado ne ala ya dakon zanama anna ka zo li yukhrijakum min ad-dhulumati ila an-nur nan ya sutunin suran muslim do ne da hawa suran ila nur nur ne ilmu yaro nur do ne imana ala kin tulun kin tayi wa inna allaha gurzun kama ala de bikum nan dike jazuduro la ra'ufun zauro kama ne da kulolo rahimun kurukan jimari subhanahu wa ta'ala wa ma lakum shine ni aitawi yana ni mu'mina su aitaw Allah tunfiqu fi sabilillah liman dudugonu ala na karayuwa da ainan kam ma'ana man ladhi yamna'ukum nga maron ainan da dabcin min an-nafaqati fi sabilillah liman dudugonu ala rayu adin ala ibanati ro dabcin da ainan kam kurusan nanu yiro wallona walillahi mirathu samawa wal ard hal yiro kama ala rakajo waratati a wasamin da ana cinin da ana san masu alai wallahi miratu samawati wal ardi ne a wadannan kanganci sami a ci da san mace man alai guru ala ta idro wal tayi har ma yabu limin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an da san ma alai an da san ma alai rawal tayi ni da liman da san ma alai guru ala ta idro wal tayi annan duro le ngama gonum yin bare ala rawal tayi min nonon ma da ngama gonum sarin ngam bare liman da yele jin nonon ma da kursun kawule duro gona mi miya shi ma karun ku jiwo sabara walja amma saranni mi ci da hira dimi ne yi salman da bara walja abi chanu ngana kwa dikana kwanu ngana sadangana kwanu ngana chari bai da jimbo annan kama ne man awniro alai cina da diye adin alai bana ne ku zaman ku lan adin alai bana yi suron zawul kuma social media ya ada bana tiye zawallo ne kira gonim an motar ziyara ba na ce da sarik am da kira je na rinam zara wuzi ha surular da hadiya diyalar da hadiya ala basno zunum goza darasa lanam yana din sura minti me hu karangairin kam dun samin zara da wuzai kam dun samin ande ande kam ya kala je waya nan yana je ha yo amma adairin dan gulajin da ayani ko kujiro lejin ayani sauti da sura da kalkallo lejin kemara da baciro wallona waya da baciro wallona waya ku yi zo bi duyar ya ku diyon kala ko ganya waya ngala ma faddan ba ha amma rubin kambe miliyan bal kam la rubin waya la rukuna ne da wo ya miliyan bal duyar ya ka miliyan bal duyar wa miliyan dindi gara kuma na lantolo kulle yana nan bi amma ke murawa waya ne gwajin din da waya du fitilu rasu du miya so ngai le jin maka kakrojin ne to bi rex a wajin bawo lan ga yi makirgon kiji bawo amma da duwa so yi e wuni kai yawo so e. cilan amma kan da scratching sinin kibir kibir فما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض سمى علي كنغنتي علي وراتجن ندين ni ya kwallum ne nimin tada ma kolumin diyo ma kolumin ada yi lejin lejin dare din da inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna an dima warata yin cidi da awkala cidi da ana an dira wanda kawo warata cin duro awladi sala darasi suwa idiya na da kamula bula har man ganya andero kanola uh, kemura uh, uh, kwannu gai ko kurata ma bula da andero zuwa hannu ko kira no diwi di garandis nurbana kadro ngo nura la faira tuno sa andero zuwa ala kawar za nura azu ala arzi zuru bara adibsu ala kusin zuru bara adibsu yin yiro madu adiye yara amma adiye na ولله ميراث السماوات والارض غيا نعم ده جوونو ني da ya يقول guljin la منكم من man من min الفتح وقاتل كل كل ولزين باديا منكم zain badiya minkum surondon amsodo nduwa de man anfaqa min qabl al-fath kam doni liman zugozu nafakan cina kawfatu wa jinnu ha wa qatala kurud liman zugozu cina gawar man kiriwiye surina sha ula'ika sandi amma da yi sarina da kawo fatu jinno no liman zai goza sarina nuskun zai sarina alin ala bana turo din an azamu darajatan sandi madarajan da saura kambo min alladina anfaqu min ba'du doni gawo ai fatu yadin doni na faka sarina wa qatal kurson gaya wa qatalu kiriyu sarina yona landa so fatu do na da so fatu do na so na na na zuwa abatu do ya joruko na sulhul hudaybiyah shi ma fatu do fatu makka gina kan mo so fatu guzai fatu makka da kala zarabi shi a ah, a ah. sulhul hudaybiyah da hijira ya sa arakawa wono fatu makka da hijira ya sa uskowa wono ganya yole admaro sababu nuzul inna fatahna yadrumiya alayhi salatu sadu ne sulhu makaro gayen su mushrikai sa dafsa daji yo da sulhu je ha wa da ronyo wa da shi ba da saro turo isa na din awawa zana nunuwa bismillahir rahmanir rahim ruwata ne a a kasatsai bismika allahumma rakalaktu هذا ما أحد عليه محمد رسول الله آآ رسول درك سنين دي محمد عبد الله يقول له har zama musulmai ka sarsana Allah nuni sharti duro wace suro sharti ne kuro kirdiya ya musulun zuma dina roleja alai salatu ya sha kalace amma musulmi ya kirdi zuma ka roleja kalace ya bausha at sama so musulmar kuntu amma kurson an maro na umar din isa bakar wa marajo isa ya rasulullah a yana wata duka sanyen an dima ya kula jire no a yiwon gamaron da ma'ada ya duka sanyen alayhi salatu ya awu amar sana dikin abakar isma na jo ya bakar a dikla jire ne a gamaro nami da ne da kasance a a a wusha amar sana zai dai umar ya fudu zubta alayhi salatu wa mana zina duro ron zai wazu da rai wanda aya la kala yin zubsu ayo dikna gulzai su dai alayhi salatu kol zufu guro leono wanda sha bo zai rocin tono suroli zai ne ta yi awazana da waji alayhi salatu ya yakambo sunatu yano umar bono isu umar za boza kariya alayhi salatu ya yashro lakad umzilat alayya sura wuro sura da kuma ya sasana shi mara kana a wakan galin surna ku biya mu Allah inna fatahna laka fathan mubina laka umar ya yi rasulullah li arka kama fatu wawan a fatu Ka sai ya kurun zan kirmusul murzaura kutu amma a yi na ne fatu wuro ronotin de shi ma burodin musulma kir muslim salim ba amma kir muslim ba sai na musulmai madinayen na madina musulman basiyan adin da jimin au na musulmai duro kam da kariwa do adin da shiro gulumi makka din na shi marannin ranin ma ba amma da sulhu huriti na din duma kama zalejin ba din musulman da suro gagayen da wallon ngoro akir da yadi ne zawa sadin adin sadin adin sadin kur ihtikak buron sai kiryarin an sai musulm zana da karin zayu yamba sai roki ladi yamba alakar makirito kam zana a musulm da bato numi sha jiron gairi sini musulma da alama na jini kuma ron nala amsala no zayin sai role miya musulma da kiran ranza yanzu wai har ya sori yi kalando cidro yallu wati kusala ne ya su cinorin wa wai sani yadda kusa ya kala da su cinorin yamba a zai au biya kamla an girma na gujin falkirni da ono musulmane ne za su ji sai su rusu na zalim na gyalan zai ainihin karo kacin din duhun na turo a madayi musulmi su gana luwaya sirin adisirin na kirdiye ciwin kirgiro su kaladin mu'amala ne biyayi din da ya kirdiya da cikon lada cikon tun zai su ba adin da la asu zana la asu zai ne duhun zarga na kan bai zira da ya adishi mafatu ne kuma gulcin ma ji layi sauyi muku man anfaqa min min qabl al-fath wa qatal sado ne kuma kirmusul fisro makai alayhi salatu da ana adin da ma asarin tidin kasur mai kazilan kashuru allan adin gultu da zai allo aulacin adin gultu da zai sura lafatowa wani karajin adayilan ga ruwa da imana sadana ma dai so tulu liman zan adin da bana zana la kuru nuskun za a sadana la sai ya cirdina la sai ya sata sana sai ta sayirina kausun sandiya tarzana adisan mawazina yo am ade nginu sadina sado ne fatu duwazu ha maka da ma walci isi bila karmusul kirmusul bero walzi madina ya bila kirmusul bero na nan kam gozu liman zicina jihar sirina da sai indiya da kilowa kilowar walzai ba hada ma wato su dai fara zina la yasawminkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal kal kullu wal zain bawo sai don kawo faturo kriyu saril liman naskun zan adina barazana liman zan adina barazana san da zauro sai mamu kwaza kambo sai don min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai don liman za goza isa kriyu sari adin za naskun zara adin zaro sanina dade sai buroi da mamu kwa kambo amma dai kaman dai sai dare rediya sasa wa kullan wa'ada Allahu al-husna sai san ma sura kamar wa da mangala ya rigo zuna wa zanna ya rigo zuna san ma zanna wani ma da zai imana da cida ga nage liman nan goni adin ala ibana ne cida ga nage nusku miye adin ala ibana ne cida ga nagi annan kadura san maso wa'ada Allahu al-husna sai san ro kaman da wa da ne mangala ya rigo zuna ganya wallahu bima ta'maluna khabir kama ala dai a wani kundanu idura shi notuma nan jiro hawarazi fa yujazi kullam minkum alama ya amaluhu min amali a wannan kundon kundo zana duro alamu min amali kaman dai no zana kundo min la tarjim niro jazazi na na aya kuma ba yayi yiro ya a'a wanda ya kare ci da gwanin gulli media ayo ne ya nan ga ayyana alhamdulillah ala dai tawaksa da shi mafi gam sallallahu alaihi wasallam yaro awfan dinar ala bara dafsu ala bi inde so yande so wande so ga farzu amde don de so kuma da Allah sun doran da fa cho ala halduri de ya sasa duri sunana mana fa zai ba su beji ya za isa da kallah fi zai da da kirawa no ta da kirawa no so kamar da ala handa za kala su kira duro la ya duri bari bari kun zai so sai la kwaya ma la kokin ma korojin eh, wa ya sai